Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja a cikin shirin za a ji cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin haƙƙin bil'adama na ƙara fafutukar rage cin zarafin jama'a don rage kalubalen da ake fuskanta. Idan dai har mace za ta daure da kuma zuwan wannan haƙƙin nata muna da dokoki waɗanda za su yi bakin dinta. Gwamnatin Najeriya ta miƙa kayan agaji ga gwamnatin jihar Filato don raba waɗanda aka sun fituna ya shafa. Wata sabuwar dokar haraji ta haddasa rudani a tsakanin 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar. Nijar ba ƙasa ce wadda adda 'yan boko waɗanda a cikin kasuwanci haka Me wanda ya yi zanga-zangar adawa ga hana zirga-zirgar babur a Kaduna, Salahuddin Muhammad ke cewa. Akwai abokina da yanzu haka da yamman nan yanzu haka ya zo gida yake ce min gidan shi kwana biyu ya ci abinci ba saboda shi ma irin sana'a mu ɗaya. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. da yammacin jiya alhamis rundunar 'yan sandan najeriya sun ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin subudu a jihar zamfara galibi maza da mata tare da ƙananan yara wakilin sashen hausa na muryar amurka sani sha'ibu malumfashi ya faɗa mana cewa da yammacin jiya alhamis rundunar 'yan sandan ta mika mutane ga gwamnatin jihar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp ayuba elkana ya yi wa 'yan jarida bayani a cikin wannan rahoto da sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana You will remember I briefed you on the security measures embarked by the state in collaboration. Yace idan kun tuna a kwanan nan ne ne muku bayani game da wancan matakai masu tsauri da gwamnatin jihar ta ɗauka muka kaddamar da su aka fara yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda ake ta samun nasara. Nasara na baya bayan da muka samu shine waɗanda muka kawo zo mutane 187 waɗanda muka ceto kuma za mu gabatar da su yanzu ga gwamnatin jiha. da yake amsar waɗanda aka ceto sakataren gwamnatin jihar alhaji kabiru da isa ya yi godiya ga allah bisa wannan nasara da aka samu mai girma gwamnan jihar zamfara dr muhammad bello mutawallin maradu yana jinjina ma dukkan wahanda suka taimaka wajen samun wannan nasara ku kuma da aka kubutar muna son ku dauki wannan matsayin jarawa daga Allah kuma Allah ya ba ku dama ikon cinta tun da kuka yi hakuri har zuwa wannan lokaci kuma insha Allah muna tabbatar maku da dukkan al'umma da suke wannan wuri cewa gwamnati za ta iya kokarinta ta kula da ku har lokacin da aka hannunta ku ga 'yan uwanku. Sani Shabu Malfashi Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu malufashi jama'an ma'aikatar tsaron amurka sun ki tabbatar da labarin jibge sojojin amurka a taiwan suna horar da dakarun taiwan a asirce domin kimsa su idan china ta kai musu hari mujallar the wall street journal ta faɗa a jiya alhamis cewa ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta kai kimanin sojoji 24 masu aiki na musamman tare da wasu zababbun sashi na sojan taiwan yayin da sojojin ruwa amurka suke horar da wasu sojojin dabarun yakin ruwa wasu jama'an amurka da suka yi magana da mujallar da suka nemi a sa kai sunansu sun ce sojojin amurka suna ba da horo akalla shekara guda a can kasar taiwan a jiya alhamis jama'an pentagon sun ki cewa ufan akan wannan batu ko da yake wani kakakin ma'aikatar ya ce dangantakar amurka da taiwan na nan haɗe wurin kalubalantar barazanar da china ke yi a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis lauyoyin amurka sun tuhumaci wani da ake zargin tsohon kwamandan taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci akan kashe sojojin amurka da dama a shekarar 2008 haji najibullah mai shekaru 46 a duniya yana daure a nan amurka ana kuma tuhumarsa da yin garkuwa da wani dan jaridan amurka da fararen hula biyu 'yan afghanistan an kama shi kana aka miƙa shi daga ƙasar ukraine zuwa amurka a cikin watan oktoban shekarar 2020 a jiya alhamis masu shigar da kara a new york sun ce sun shigar da karin tuhuma kan laifukansa na kisa da yake fuskanta a halin yanzu mayakan taliban a karkashin kwamanda na jibulla sun kashe sojojin amurka guda uku da mai musu mai dan afghanistan a wani hari da aka kai akan ayarin sojojin a cikin watan yuni shekarar 2008 in ji ma'aikatar shari'ar amurka alamomi na nuni da kasar rasha ta ƙara ƙaimi tana ƙara yin nasara yayin da masu kutsen yanar gizo na ƙasar suke ƙara kai hare-hare a kan amurka da wasu ƙasashe a cewar wani sabon rahoto da microsoft ya fitar rahoton shekara-shekara na microsoft ya yi kashedi cewa duk abin da aka saka wa alamar mai rubutu kamar haka masu gudanar da harkokin ƙasa a rasha su ne ke aikata kashi 58 na harin kutsen yanar gizo a kan kasashe kana yanzu suna nasara kusan sau daya a cikin hari sau uku ƙungiyoyin na ƙasar rasha suna ƙarfafa matsayinsu na zama babbar barazana ga tsarin zamani a duniya a cewar rahoton na microsoft yana mai matashiya cewa masu gudanar da harkokin yanar gizo a rasha suna samun ƙwarewa wurin yin amfani da wata hanyar kutse da zai yi wahala a gane suke aikatawa a cewar microsoft bancin kasar rasha galibin hare-haren kusan yanar gizo da ake aikatawa a duniya suna fitowa ne daga kasashen koriya ta arewa da iran da kuma china a ƙarshe bayan kusan wata ɗaya da sanar da aiwatar da gagarumin shirin baiwa miliyoyin amurka rigakafin covid-19 shugaban amurka joe biden ya je chicago a jihar illinois a jiya alhamis domin tattaunawa akan inda aka kai a wannan batun na rigakafi a wasu kalamai da ya yi a clayco wani kamfanin gine-ginen ƙasa. Biden ya ce alhakinsa ne ya tabbatar da ganin miliyoyin Amurkawa sun samu allurar rigakafin tun lokacin da aka sanar da shirin. Mun san cewa ba mu da wata hanyar murkushe wannan annoba fiye da mu bari mutane masu ɗimbin yawa su yi allura. Har iyo ba mu kai inda muke so ba. Ya kamata mu murkushe wannan abu, in ji Biden. shugaban kasan ya kuma faɗa cewa wannan aikin na taimakawa tattalin arziki kana yana samun taimakon jama'a da yake kammala jawabinsa biden ya yi kira ga kamfanoni da dama su masu aiwatar da wannan shirin aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama na dagewa don rage cin zarafin jama'a da zama rage kalubalen da ake fuskanta. Cin zarafin jama'a ya zama ruwan dare a sassan Najeriya. Ga rahoton Muhammad Nasir. Hukumomin bayar da tallafi na kasashen duniya ma suna bayar da gudunmuwa wajen kawo ƙarshe waɗannan matsalolin ta hanyoyi daban-daban ciki har da taimakawa wajen samar da dokoki da suka tanadi hukumce-hukumce ga masu aikata cin zarafi na bil'adama musamman mata da ƙananan yara wasu jihohi tuni da suka samar da dokokin a jihohinsu kamar jihar kano kaduna da sokoto inda jihar kirima ta samar da waɗannan dokokin a wannan mako zara uwali mataimakiya ce ta musamman ga gwamnan jihar kebbi akan bunkasa lamuran mata da kananan yara ta ce waɗannan dokokin za su kawar da damuwa da jama'a suka jima cikin ta akan cin zarafin bil'adama saboda wasu za ga an zo an ci zarafin yara akalla kila harkar rape ne a'a kila wani abu ne wanda ya shafi harkar zamantakewa kwanuka in baka manta ba mun samu wani yaro a jihar kebbi wanda aka zo aka samu aka ce uwayensa sun daure shi a cikin gida abun nan babu sha'awa irin dokokin nan sukan yi bakin din duk wani hukunci da ake son a yi ma mutumin da ko kai ke da ɗanka idan har ka wulakanta shi mata sukan samu matsaloli iri-iri a gidajen mazajensu su, biyansu ma sukan samu rashin kula to idan dai har mace za ta daure da kuma bi wannan hakkin nata to lallai yanzu muna da dokoki waɗanda za su yi bakin ɗinta. Duk yaya ƙungiyoyin fafatukar kare haƙƙin bil'adama ke kallon waɗannan dokokin? Sunana Malam Nasiru Idris a shugaban ƙungiyar nan ta Rafa ta jihar Kebbi. inda da gaske abin da muke murna da yin wannan dokar shi ne ba wani ƙaramin yaro ko ƴanci na ya samu ilimi. Wato yara za su samu ilimi kyauta a hannun gwamnati. yara idan suka je asibiti da wurin kage kuɗi na awo ko na wani abu za a rage musu kuɗin yadda da ake kage hanya sannan akwai dama da yawa wadda ya kasance yara za su samu daga hannun gwamnati kuma insha Allahu al'umma kuma za su ji daɗin wannan dokar domin idan aka taimaka ma yaran ai kamar an taimaka ma iyayensu a wasu jihohin kasar ko kafin samar da dokokin tuni akwai kararraki a gaban kotuna akan cin zarafin bil'adama in abin da zai yi ne mun fa a yi da batin bak a dawo baya waɗannan da suka yi lehota a sake hukunta su bisa da wadda doka wannan dokar ta ayyana wannan zai zama zarafi bisa ga waɗanda suke aikata waɗannan dokokuka masana lamuran shari'a kamar barista ma'azu liman yabo na da wannan ra'ayi akan samar da sabbin dokoki to abun yana farawa daga bincike ko ka yi dokoki idan dokokin nan ba su wa yadda ake bincike ba ko jami'an tsaro ka yin bincike to har yanzu tsuguni ba ta kare ba yana yiwa bincike in ba na kware ba ne ya kasance cewa shi kamo wanda ba mai laihi ba ne kuma ya saki wanda a da laihi. Masu lura da al'amura dai na ganin cewa muddin za a aiwatar da dokokin sau da kafa ba sani ba sabo to ana sa ran samun raguwar waɗannan matsalolin na cin zarafin bil'adama waɗanda suka dabaibaice Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta miƙa wa gwamnatin Filato kayan tallafi don raba waɗanda aka na ya shafa. Jihar Filato ta sha fuskantar zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto. Gwamnatin tarayya ta tallafa wa gwamnatin jihar Filato da kayayyakin da suka hada da na abinci, kayayyakin gini da sauran kayayyakin amfani a gida don rarrabawa waɗanda ibtila'in tashin hankali ya shafa wasu ƙananan hukumomin jihar Filato. Tun bayan da wasu sassan jihar Filato suka suka samu kansu cikin tashin hankali da ya kai ga rasa rayukan mutane dukiyoyi da gidaje gwamnatin tarayya ta shigo don yin ƙididdiga kan irin asarar da aka yi da zummar tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da take mika kayayyakin wa gwamnatin jihar plateau a barikin soja ta uku da ke rukuba ministan harkokin jin kai da ci gaban zamantakewa hajiya sadiya faruk ta bayyana cewa kayayyakin za su taimaka wa waɗanda ibtila'in ya shafa Hajiya Sadiya wace ta yaba wa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kokarinsa wajen taimakawa jama'a ta kuma ce ma'aikatarta na aiki tukuru wajen haɓaka zaman lafiya da samar da ci gaba mai ɗorewa. harkokin jin kai kenan hajiya sadiya faruk ke zayyana kayayyakin da gwamnatin tarayya ta kawo jihar plateau da suka hada da buhunhunan masara dubu biyu buhunhunan wake dubu biyu buhunhunan shinkafa dubu biyu buhunhunan siminti ɗari shida bandir na kwanon rufi ɗari hudu kusa da dai sauransu Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya karbi kayayyakin ya yaba da tallafin wanda ya ce zai rage raɗaɗi wa waɗanda ke cikin tashin hankalin ya kuma taimaka wajen dawo da zaman lafiya. Gwamna Lalon ya kuma roƙi gwamnatin tarayya da ta cika alkawarin da ta yi na baiwa jihar Naira biliyan goma don sake mai da waɗanda aka kora daga matsugunansu na asali sake komawa gidajensu. Vice President was here and uh, he made ce mataimakin shugaban kasa ya zo nan ya kuma yi alkawarin samar da naira biliyan goma don mai da waɗanda ke gudun hijira sake komawa mahallansu na asali. Gwamna Simon Lalon ya ce babban matsalar da suke da ita ita ce mai da waɗannan mutane gidajensu na asali don ci gaba da rayuwa. Babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa Mustapha Ahmad ya ce sun gudanar da tasu nazari sun kuma gano mutane fiye da dubu goma sha biyar da ibtila'in ya rutsa da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Wata sabuwar doka ta haraji a jamhuriyar Nijar ta haddasa zulumi a tsakanin 'yan kasuwa. Dokar ta shafi mallakar na'ura mai kwakwalwa don 'yan kasuwa za a rika buga takardun na biyan haraji. Alhaji Abubakar Abuba na Allah shine shugaban 'yan kasuwar jihar Tawa. Eh, abubakar abubadi na allah farzidan kwansilar da shambur da kuma tawa. saboda wannan dokoki da za a azawa masu mugun misali waɗanda za su mai damar kasuwanci baya to wannan dokoki muna fata da farzidan muhammad bazum ya ba ya gani nijar fa ba ƙasa ce wadda adda 'yan boko waɗanda a cikin kasuwanci duka manoma na kuma duka makaya na kuma duka masu fatauci na a ƙasa ni nan da kai magani na yi fatauci ƙasa ne a kore da shanu har ibadu na hawa ga iro ga ta shaki ne a biya kasuwanci ne a yin kasuwanci har Allah ya maida ni kasuwanci wanga ni yi koyo ne na shiga motoci in so kaya kuma mu cikin nijar cikin kashi ɗari ba a samun kashi goma sha biyu waɗanda suke abin da aka nuyi sun san manuwa ko sun gane ba tunda yanzu haka in ka bincika he ka samu nif wadda 'yan siyasa sun ka sa bayan allah sun ka yi sun ka karkara sai a samu tubayi suna na a ba a aiki da su kuma suna cikin ordinatar ke empo waɗannan abubuwa suna ya kamata gwamnati da empo in tana aikinta a yi mobilization son mutane su san doka wannan ne ba abu ne wanda a karuwa ba da gare ka kai mutum kuma har da gwamnati don wa abu ce ka tabbatar da nif real har ka ɗauke ta haka an kasa cikin ordinatar ka tabbatar da duk shekara ana ma fatan tikinta kuma ana ganin ta cikin ordinatar kuma ana cewa ka ka bilal kai ko turar da ka amshe ta shekara uku ko hudu ko aikin dala goma ba kai ba to wannan abu shi na ya kamata a yi karkari tsakanin shambur da kumar da gwamnati mutanen yanfu da mutanen minista da kumar ka gane ko a samu a waye ma 'yan kasuwa kai kansu shi waye ruwan da na abubuwa duka a bar aji su a zan faɗa musu ga abin da an su. amma wagga doka da aka cewa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba yanzu ne ya kamata a yi mobilizasyon kin mutane daga nan da shekara biyu ko uku su gano abin da aka nuhi wannan ordinatar kai wanda ba za ka iya samu abin da za ka ci sa ka ko ci sa yan uwarka kana sayan ordinatar ka ɗauko wanda zai diba ma ya yi ma fakatar ko ko ya ma abin a bari mutane su ci gaba da sizikin da suka yi na kin suna basuwa shugaban 'yan kasuwar tawa abubakar abuba a zantawarsa da haruna mamman bako biyo bayan kafa dokar hana zirga-zirgar babura a kaduna na tsawon watanni uku da gwamnatin jihar ta ya jawo korafi da sanya mutane musamman talakawa tafiya da kafa gwamnatin dai ta kafa dokar ne don yaƙi da miyagun laifuka na barayi salahuddin muhammad wanda ya samu lalura a kafarsa ya kai ga baya iya tafiya cikin sauki na daga cikin waɗanda kan yi amfani da babur wajen neman na cefane a kullum ta hanyar kai tallar littattafai makarantu. Salahuddin ya ce dokar ta yi masa illa don haka ya shirya zanga-zanga ta mutum ɗaya da kai takardun korafi majalisar dokoki da hukumar kare haƙƙin bil'adama. Ana babur ɗin ya shafi rayuwa na fiye da yadda nake tsammani don duk abin da na san ina iya yi yanzu ba na iya yin shi an wayi gari saboda dama sai na fita na kai wasu dama ina kaiwa ne su bani rabin kuɗi sannan wasu su kuma karɓa wani to ya shafi rayuwa na sosai tun da ban kai ba ba kuma ji na karɓa ba don eh, harkan kasuwanci yanzu wani bai ga idan ka ba zai in ya ce zai tura ma kuɗin ma ba zai ma tura ba sai ya ga idan eh, ka rubuta ya karba ka bashi kaza yanzu kuma ka wannan ya shafi rayuwa na da iyali na a yanzu haka na da suke secondary school wallahi suna zama a gida saboda da wannan kuɗin ne zan karbo in biya kuɗin makarantar su ci gaba yanzu haka na guda biyu suna gida. wato ma'ana salahuddin yi mana bayani irin harkokin da kake da babur a kaduna mm. wanda wannan doka eh, ta mm. saka ka shiga wani hali. Da farko ni ina zuwa cikin gari nan wajen Nasarawa Road a nan muke harkan printing ɗin takardu. To sai ya zamo ni ina buga takardu ne wanda nake rarrabawa a makarantu domin ya zamo suna wanda suke bukata makaranta tana bukata ma buga mata nata ne to muna ina ina buga masu nasu na kansu in kai musu da haka makarantu yawa nasu na kansu ina kai musu kuma wani akwai takardun da kuma generally makarantu na bukatan su na boko da na islamiyya wannan duk muna kaiwa gurare daban-daban don ya zamo mutane lungu-lungu cikin garin kaduna kawai ne ke iya kaiwa ko ina na kaiwa malali a tudun wada hanyar gasa kakuri unguwar da nake ma nan duk ina zagayawa in kakkai. wato ma na salawudin waɗanne irin takardu ne me a jikin na naka da kake eh, ba. takardu ne irin kaman akwai takardu na boko wanda za ga makarantu suna bugawa da sunan makarantunsu textbook saka da reader saka za suna yin nasu fasinali na makarantu irin private school wa'annan takardun ina zuwa sai ruwa kike koya kike kai kongila ka baki kana yi ko eh, ina bugawa ne in kai makaranta in ce suna bukata saboda na san irin takardun da ake a nazari school da primary da na secondary sai in je in kai musu in tallata musu in suna bukatan wannan na din sai in ba su su bani kuɗi na ko kuma in ba su su sayar daga baya sun zo in karba ko kuma su ce to su suna ma bukata a buga musu irin nasu hatta irin 40 leaves nan 60 leaves wasu za gama ba wai irin wannan da ake sayarwa a shago ne. wasu na makarantun su suke sawa a yi musu da tambarin makaranta da bajin makarantun su duk wannan muna bugawa mu rarraba mu kai sannan kuma sai takardun makarantun islamiyu na karantarwa na arabiya haka da sauransu duk muna bugawa mu zazzagaya mu je mu kai wannan shine sana'a na da nake yi ina ci da iyali na Salahuddin tun da kai dan kwangila ne me yasa ba za ka hmm. yi kokari ka sayi mota ba za ta fi ma saukin wannan a irin wannan rayuwar da ake ciki na tsananin tasku zai yi wuya in iya sayan mota zan ji da biyan kuɗin makarantar yara na ne zan sai mota ko ko zan ji da biyan kuɗin haya ne da nake rayuwa ko ko zan ji da kuɗin abinci ne da sauran expenses ɗin rayuwa sai na ga kawai mashin ɗin shine mafi saukin abin da zan zuba mai a sati in zagaya ko ina in yi harkoki na gaba ɗaya ba tare da na takura kaina ba dan kowa da irin iya daidai kurji da yawan tun in kace kwangila ai makarantun ma ba su makarantu ne irin manya-manyan nan da za su baka wani kwangila mai yawa ba wani lokaci takardar ka kai wata makarantar da bai kai musu na dubu goma sha bakwai ba su baka dubu goma ko dubu biyar haka wani lokacin an baka kwangila mai yawa baka na dubu hamsin ka buga ka ce da dan kuɗin da zaka ci abinci ka dan zazzagaya da haka ba wai wani abu ne rayuwa ne irin a takura ake yi dan abin da zai zo din haka kai ma zaka je ka biya kuɗin kati ka biya kuɗin printing haka dan abin da ya rage na riban ka ka sa ka dan sauran hidiman da ya kamata da haka ban kai mukamin da zan iya sayan mota ba ranka dai amma idan ka duba wannan abun ba wai dawoma zai ba na wani lokaci ne kuma gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda kalubalen tsaro da ake samu. Ran kadai da yake mu mun saba da wannan irin magana cewa na wani lokaci ne haka ake yi a ce na wani lokaci ne a yanzu a wannan dan lokacin da ake magana kamar yadda aka ce a dokan wai na wata uku ne to yanzu kenan za a yi wata uku kenan mutane ba su ci abinci ba za a yi wata uku kenan mutane ba su yi zirga zirgan harkar neman abincinsu ba za a yi wata uku kenan mutane ba su je sun karɓo abin da suke kaiwa ko su kai a ba su kuɗi ko a ce su kawo ba kamar ni yanzu dole sai na kai na bada na rubuta na makaranta kaza ga dukkan na ba su takardu kaza ne yanzu sun bani kaza kuɗin su saura kaza su sanin ne sanin a takardun su da sauransu an kama hanya tafi da haka wannan abu ne wanda yake ya shiga hakkin mutane ran da yawa mutane yanzu musamman ire-iren mu da ke da muke da matsala a kafaran kadade suna cikin tsananin masifa yanzu da yawa mutane sun zama almajirai akwai abokina da yanzu zaka ya zo gida yake ce min yin gidan shi kwana biyu bai ci abinci ba saboda shi ma irin sana'a mu daya Salahuddin yanzu kai me kake so eh, ka rubuta wasu waɗannan hukumomi takardu ne su sa a barka kai kaɗai kana amfani da babur ɗinka ko eh, so kake <laughs> gwamnati ta gayyato ka ta dinga baka abinci har sai dokan ta ta Abin da nake cewa shine mu da tun da kowa ya riga ya san wajen aikin mu an san irin aikin mu an san irin sana'ar mu dan jami'an tsaro daga cikin training din da aka yi masa ai ya kware in ya ga dan ta da yana iya ganewa da haka bai kamata ya zamo a yi abin kuɗin goro a ce kowane irin mashin za a haramta ba ni ina kira ne da a sassauta a bada wasu yan ka'idoji da wasu hanyoyin da zai zamo an sassauta ma mutane ba ni kaɗai kawai ba tunda ai ba rayuwar ni kaɗai ba ne na yi man protest ne akan kaina kuma akan sauran mutane ba ina nufin ni kaɗai ba idan kuma gwamnati ta ga a sauran mutane ba su yi magana ba to dama kuma ai harkan ma kamar cuta ne idan mutum bai da lafiya wanda ya je wajen dakta ne za a ba magani da haka ni in sauran mutane ba su damu ba to ni na damu da kaina kuma na san yanci na shi sa na fito idan ma ba za a yi janaral na mutane ba to ni zan ci gaba da neman kadin gwamnati ta bani dama ni in ci gaba da neman abinci na in ba za su ma bada ba zan kara gaba na zan je na kotu in ma ban kai da kai zuwa kotu mataki bayan wannan protest din nawa ina da mataki na biyu shine zan je ne zaman dirsha a majalisa har sai an bani dama in ci gaba da da yawo da mashin na neman abinci na balle a ce za a kama ni laifin me ne idan na hau mashin wani mai amfani da babur a Kaduna Salahuddin Muhammad kenan muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirinmu na gaba. hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yadda muka yi alkawari a makon jiya yau za a saurari ci gaban shirin da ya gabata inda abokiyar aikin mubaraka bashir ta tattauna da shugabar kungiyar arewa women initiative for climate change alawiya babu musa wacce ta shirya wani tattaki na musamman domin wayar da kan al'ummar jihar kano akan mahimmancin shuka bishiyoyi to ga ci gaban tattaunawar tasu banda abubuwan hawa kowace shekara akan yi ambaliyar ruwa duk wani abu na gana an kare ambaliyar ruwa tun farko dama kin san me yake kawo ambaliyar ruwa idan wannan zafin in yi yawa sai ya narkar da duk yawancin manya-manyan kankara da take cikin koyi da glaciers da ice caps idan dai har za su narke to dole ruwa yawan ruwa zai karu to idan yawan ruwan da suke cikin manya-manyan teku na duniya suka karu sai ambaliyar ruwa kamar wanda kika ga ya faru recently a Germany duk melting of ice caps din as a result of high temperature ba a eh, a nan al'umma mafi yawanci gaskiya abin da ya fi kawo matsalar ambaliyar ruwa toshe magudanan ruwa da ba a kwashe su duk shi ya fi kawo yawan ambaliyar ruwa da muke samu amma yanzu kin ga ai ana kokari unguwa unguwa ana kungiya in aka ga damuna ta gabato ana kokarin wurin kwashe magudanan ruwa kamfanin nuwa masu ma suna dada contributing wurin kwashe wa'annan dattin da yake cikin magudanan ruwa kin ce za ku shuka bishiyu in kun shuka bishiyu shin um, wani ta ya za ku ga waɗannan bishiyun sun rayu su mutu ba bibiya shi yasa dama na ce miki in muka tashi muka zaɓi gurare kamar yanzu kin ga a makarantu mun tsara cewa kowace makaranta idan muka je za mu samu wannan ɗinta department na agriculture hod ɗinsu na agric idan ya ce kowanne zai assigning yara da suke cikin club din agric din su ne za su ci gaba da nurturing wato kula da duka wata bishiya da zamu dasa a makarantun idan masallaci ne akwai waɗanda suke sharan masallaci da komai da komai za su ce za su dinga kula da ita duk sai da muka bi muka samu wannan cewa duk inda muka shuka akwai idan idan da zai kula da bishiya a gurin sannan za mu shuka hanya dai ta farko da nake so mu yi amfani mu haɗa hannu gurin magance wannan ɗumamin yanayi dama na faɗa kowa ya taimaka daga inda kake kai kadai hannu da karfe za mu hada ba za mu zauna mu ce sai gwamnati ba kowa zai iya ba da nashi gudunmawa kokarin da muke yi yanzu muna nan muna yin wani project na yadda za a yi a magance wa mata masu girki da itace da gawayi ta yadda za a ba su wani abin da za su dinga amfani da shi da zai rage fitar hayakin itan nan da gawayi wanda ya san zai iya tafiya mara nisa a kafa shi ko a keke ya yi hakuri ya dinga hawa ba sai an dinga hawa motoci ba duk inda yawan hawa motoci yake yana yawan fitar da wayannan gases din so duk inda ka san zaka fitar daga gidanka dan Allah duk wani socket da ka sani a rage amfani da wutar lantarki wanda yake da damar siyan sola dan Allah ya haƙura da janareta saboda janareta shi ma yana fitar da wayannan hayakin da yake contributing to dumamar yanayin nan. sannan a wata tattaunawar da na yi da tsohon shugaban kungiyar kula da lafiyar ma'aikata wato osh dr dalhatu muhammad ya yi tsokaci a game da tsarin kasancewa cikin shiri kafin afkuwar wani bala'i matsayin mu na mu masu zaman kan na occupational safety alliance muna da gudunmawa da mu ba wurin creating awareness na jama'a wanda ya kamata zama always a cikin shirin su gaskiya da farko climate din mu ba irin wanda mutanen mu za su iya kintawa ko all ba ne sai dai kamar da yanayin climate change na duniya da bankin mu ɗaya na Najeriya shi da har irin wayannan shashe suke tsarin zamantakewa mu na Afirka musamman Najeriya ba mu da wannan challenge ɗin illa ta bullo mana rana tsakiya saboda global warming saboda haka mu a matsayin mu na 'yan Najeriya ya kamata mu ma mu yi kiyin il a matsayin mu na masu zaman kanmu ya kyautu mu sanar da jama'a kuma saboda yanayin hali na takara da jama'a sun samu kansu in shi za a ce musu kuma su san wani tanaji na musamman wanda ana tsoron ko fraud wannan akasarin tanaji da ne bullo daga gefen gwamnati domin ita ce wadda tana da karfin ta kai mai mutane tallafi ko da min bai taso. Daga ƙarshe kwamishinan muhalli ta jihar Kano Dr. Kabir Ibrahim Getso ya yi bayanin nasarar shirin shuka bishiyoyi da suka yi a jihar Kano a kwanakin baya. wajen kula da waɗannan bishiyun cewa sun rayu shin wasu da aka ware da za su riƙa kula da waɗannan bishiyun akwai ma'aikatanmu wanda muke kira ma'aikatan gandun daji wanda muka ɗora musu alhakin ganin cewa wannan aiki ya samu nasara sannan kuma duk gurin da muka je kamar misali da muka je unguwa uku a dasa bishiyoyi a nan gurin kuma mun kira mutane masu shaguna da masu sana'a a gurin nan mun danka musu waɗannan bishiyoyi amana a matsayin mu na gwamnati da kuma al'umma dole ne mu haɗa kai kuma amma kowa yana da tashi gudunmuwar da zai bayar misali idan kika je gyaɗi-gyaɗi a wajen yan dusa za ki ga yanda al'ummar wannan unguwa suka tsaya suka kula da bishiyoyin da muka dasa shekarar da ta gabata sun girma sun yi kyau abin ban sha'awa saboda haka su ma muna kyautata su za su yi irin wannan abun yadda dai za mu gudu tare mu tsira tare. to a shekarar da ta gabata bishiyoyin da kuka shuka shi waɗanda suka rayu suna da yawa. kusan sama da kashi casa'in bisa ɗari sun rayu saboda haka wannan aiki ya samu gagarumar nasara kwarai da gaske. Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli na wannan mako yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu da kuma baraka bashi da ta tattauna da su sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu daga Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Halima Abdulrauf ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.